Sashen Hausa na Studio Kalangu ya gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 19 ga watan Juye na 2021. A gobe ne za a gudanar da sallar layya a ƙasar Nijar za ku shi bayani daga Ustaz Haladu kan irin dabbar da ya kamata a yanka domin layyar. a yankin inatas na jihar dilibiri kimanin mayaka 30 ne suka tuba suka kuma mika kansu ga hukumomin jihar. a rahoton musamman na kowace ranar litinin da ke mai da hankali kan fannin shari'a malamin shari'a ayuba hassan zai yi karin haske kan ayyukan kotun tsarin mulki a wata sanarwa da aka wallafa jiya a yamai ministan kiwon lafiyar al'umma ya yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan a sakamakon bullar annobar cutar corona karo na uku a cikin wasu kasashen afirka ya kara shan hankali ga girmama matakan rigakafi kamar saka takunkumi saka tazara tsakanin mutum da mutum da kuma amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta a dukkan wuraren da a da fiye da mutum ɗaya ke kasancewa ta wani bangaren hukumomin lafiya na ƙasar faransa sun sanar da cewa sun amince da allurar covid da aka da ake sarrafawa a ɗakin bincike na astrazeneca samfurin india kamar yadda labarin gidan rediyo faransa international ya ruwaito. a wurin sallar layya musulmi da yawa ba su yi saye dabbobin yin layyar ba abokiyar aikin mu hawa usman ta tattauna da ustaza haladu malamin wa'azi domin sanin irin dabbar da ya kamata a yanka saboda layyar ita dabbar layya ana son ta kasance lahiyayya ba ta da kunnuwa cirari ko kararin kahoni ko cikakkar rama ko ko kuma rishin lahiya ko ko kuma gurminci ko kasancewa tana da ido ɗai abubuwa ne irin wanga irin wannan dabba ba ta layya lahiyayya daga cikin dabbobi kashe hudu kamar haka rago akuya sai dangin shanu sai dangin raƙuma kowane namiji za a fara yanka in babu sai a yi da namiji wanda aka yi ma da daka in kuma babu wannan sai a yi da macen shi kuma ana san dabban nan ta kasance daga halak don allah bai so sai abu mai tsarki a wannan shashabirin sallar layya an shawarci musulmi su yanka dabbobin su a wurare masu tsafta shugaban ma'aikatar kiwo a jihar maradi ya bayyana cewa wasu ɗabi'u da ake gani kan iya haddasawa al'ummomi rashin lafiya Dr. Sumela Amadu ya yi wa Muhammad da Mamman ƙarin bayani. yayin pratik ke develope ki akwai ɗabi'ar da ake ya zama da ya shafi dabbobin da ake yankawa a kusan kotoci wuri mai dauɗa ko wajen ajiye shara an manta da cewa naman da ake gyarawa a ƙarshe cin sa ne za a yi a wannan yanayi ana iya cin abin da zai gurɓata ciki gudanawa da dai sauran cututtuka waɗanda mutum zai ta fama da su a gidan likita sannan kuma kayan da jama'a suke amfani da su ba su da tsafta idan na ɗauki misali idan ka ɗauki wuka ka yanka rago ka aje wukar a ƙasa ka sake yanka wani rago akwai cututtuka da ake iya ɗaukawa ana buƙatar jama'a su rinka nisanta abun yankansu da guri wanda baya da tsafta da ke iya kawo musu cututtuka ga abun da suka yanka. Eh, kimanin mayaka talatin da suka tuba a yankin inatarsa na jihar talibiyar ne suka mika kansu ga hukumomi na jiha hukumomin na ta ninka kokari domin maido da zaman lafiya a yankin alhamdu isalak magajin garin inatas ya yi wa habibu garba karin haske waɗanda suka tuba suna nan cikin ƙoshin lafiya suna cikin yanayi mai kyau suna taimaka mana kowace rana gaskiya muna aiki tare su kusan talatin ne mun fara wani aiki na tattara waɗanda suka tuba bayan kafa wani kwamiti mai taken kwamitin zaman lafiya na arewacin talabiri mun yi aiki amma kuma ku sani cewa domin samun zaman lafiya dole sai an sadaukar domin akwai masu son zaman lafiya kuma akwai masu a ci gaba da tashin hankali domin suna amfana ciki waɗannan suna da ƙarfi tallafi suna da arziki kullum muna fuskantar kalubale gaskiya waɗanda ke amfana da wannan rashin tsaro ba su sanya kare nan take ki ne babba da ya kamata a yi domin maido da zaman lafiya cikin wannan yanki a ranar 15 ga watan jiya da muke ciki gwamnatin niger ta kaddamar da sabuwar cibiyar ta ta atisaye domin sojoji na musamman a yankin tiliya da ke jihar tawa kamar yadda jaridar Sahel ta yau ta ruwaito. Ministan tsaro na Nijar ya kasance da ya kasance a wurin bikin kaddamarwar ya bayyana cewa a gaban al'amarin rashin tsaro da ke bunƙasa a yankin sahel dole sojojin nijar su kasance kowane lokaci a cikin shirin fuskantar matsaloli domin inganta ayyukan kare ƙasa da kuma al'ummarta wannan cibiyar tana a kudu maso yammacin nijar a iyaka da mali ginin wannan cibiya ya laƙume kudade miliyar 2.6 na sefa tare da samun tallafin wato ofishin jakadancin kasar shamus a niger a wani bangare ilahirin ƙauyukan noma 875 da gundumar da kwaro a jihar maradi ta kumsa sun yi shuka farko a cewar shugaban ma'aikatar gidan gona na gundumar wannan damanar ta bana na gudana kamar yadda ya kamata in ji hassan labo almajiri a zantawar shi da adamu umaru da muna gaba na dai sai mu ce to alhamdulillahi da harko mun fara daɗar gaba amma yanzu duk yawan garuka da a gare mu sun samu sun yi shifka bara ma lokacin nan dai wanda muke cikin shi kuma ta biyu ta watan bakwai na nasarar cewa da juye cikin shi ne aka samu aka kare shifka gari ɗari takwas da saba'in da biyar da a cikin kin da kwaro cikin kominkin nan goma sha biyu sun samu kowa ya shifka eh, sai dai bana an dan samu lati bara an fara shibka ne tun cikin watan biyar na nasara cewa da mai bana kan mun samu hal wajen wata guda na retar na latin kenan sai cikin watan shida na nasara na aka fara shibka can cikin sabon mashi wajen dan gulbi wajen kwarnaka inda wasu dan garuka suka samu su kai shibka amma dai a yanzu alhamdulillahi babu wata matsala ba a ce mana ga inda wasu kwari suke ba ko wani abu dai alhamdulillah mutane kuma su fudda fargaba majalisar hukumar cibiyar 'yan jarida mai san da la press a yayin wata haduwa da ministan sadarwa a ran juma'a ta bayyana damuwarta dangane da yanayin rayuwa da na aikin manema labarai a nijar a wannan haduwar an kuma sake kawo batun baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu damar samun tallace-tallace akan haka shugaban hukumar sadarwa csc dr kabiru sani ya yi bayani dangane da abin da ke hana ruwa gudu Cikin matakan kudirin dokar shekara 2017 an tana da daukar wata shawara mai fayyace yadda za a samu dama ga yin tallace-tallace. A iya sani na tana ɗaya daga cikin yanayin da masu kafofin labaru suka bukata kamin shiga duk wani babi tun kamin ma shekara 2012. Mu mun ɗau shawara guda biyu. Ta farko tana garantin samun damar baiwa kafofin labarun gwamnati tallar bukatun gwamnati da rassan nasa. Akwai kuma wani budget na talla. wannan bidiyon ne aka ce a rarrabawa kafofin labaru masu zaman kansu kenan sai gwamnati shi kansa da rassan nasa sun amince mayar da wannan kasan yanzu an kamfunan gwamnati suka amince yin hakan tilas kafofin labaru da kamfuna masu zaman kansu za su bi a wani fannin mun ɗau wata shawara da ke baiwa kafofin labarun gwamnati su ma su samu damar tallace-tallacen gwamnati da rassan nasa. D'accéder à la publicité de l'état de ses démembrements. Sauya kalar da ake yi wa matasa na Zandar musamman na Fale da Fada na unguwar Karakara a cikin gunduma ta biyu ta birnin Zandar. Na ka ɗauka tamkar kangararrun bandunawa shine gurin da Aisha Maki a Zandar wadda ta shirya wani wato gajeren fim na mintuna 82 mai suna Zandar. A ranar juma'a da ta gabata ne aka nuna wa al'ummar Zandar wannan fim a cibiyar al'adu ta CCFN. Aisha Maki ta yi wa Ali Keta ƙarin haske. Zandar Zandar gari ne da an ka aihe. Zuwa na etaji ne na gani wa'ansu rubuce-rubuce da an ka yi sama garin Zandar da ke nuni kamar ba su da wani hanya ci gaba. Shi ne domin na nemi in gane in sani abin da yake faruwa. Shi yasa na zo da kaina in gani a matsayin na aifaffar da kuma wadda ta girma a garin Zandar. Domin in gwada musu yadda abubuwan suke faruwa a garin da kuma matasa da suke kokari da ba su shiga wannan aikin ta'addanci ba. Akwai mutanen da lalle sun aikata laifi a baya amma a yanzu sun gyara halayensu wannan shine na gode a cikin film ɗin da na yi na ba da karfi saman anguwar karkara a shekaru 970 anguwa ke da an ka keɓe ma masu cutar kuturta abin da na so ba wannan tashin hankalin ba da ake yi har da zub da ne. ba shi na so in gwade ba na gode ne wanga tashin hankali tare da fahimtar da su ƙoƙarin matasa da kuzarinsu da sun ka yi ya kamata ɗauki nofin da ya rataya a kanmu wajen samu mafita mai ɗaurewa a samun ma matasa aikin da za su yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kotun tsarin mulki ta niger na daga cikin bangaren mulki na shari'a ita ce babbar ma'aikatar shari'a a game da abin da ya shafi zaɓe da kuma tsarin mulki ta hanyar ikon da take da shi a kan shari'a wato kan zaɓuɓɓuka da kuma tana kuma iya sasanta rikici da ya shafi hurumi tsakanin hukumomi na ƙasa ayuba hassan malamin shari'a ya yi ƙaran haske kan aikin kotun tsarin mulki a hira shi da Balkisa Hamidu. Kotun tsarin mulki ita ce babbar koti ga batutuwan zaɓuɓɓuka da tsarin mulki. Kundin mulki ne ya zayyana hakan. Ya ƙara zayyana cewar kotun tsarin mulki na cikin rukunin kotunan shari'a. A wannan shafin ita ke da hurumi ga batun zaɓe. Amma kotun tsarin mulki na da tarihinta daga jamhuriya ta ɗaya zuwa jamhuriya ta hudu. A lokacin tana rataye ne ga babban kotun koli sai kundin mulkin ƙasa na jamhuriya ta biyar ya girka kotun tsarin mulki. Dawa-dawa ta kansa. Ta kunshi mambobi bakwai, ɗaya da shugaban ƙasa ke badawa, ɗaya majalisar dokoki ke badawa, biyu da jujoji ke badawa, ɗaya da jami'an bada darasi da bincike ke badawa, da ɗaya wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na horar hula ke badawa. Wani hurumi ke ga kotun tsarin mulki? Kotun tsarin mulki ita ke da yaunin sa ido ga tabbatancin daidaiton bin ka'idodi na zaben raba gardama, na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Kotun tsarin mulki na karɓar rantsuwar shugaban ƙasa ƙasa kuma tana da hurumi na ba da shaidar ingancin dokoki daidaiton su da yanda kundin mulki ya zayyana inda take dibawa in lalle dokokin da majalisar dokoki ta amince da su suna da daidaito da matakan kundin mulki da kuma diba daidaiton mu'amala da yarjejiyoni na ƙasa da ƙasa an suna daidai da matakan da kundin mulki ya zayyana don ko kundin mulkin mu ya gindaya buƙatar ganin mu'amaloli da yarjejiyoni da za a yi su kasance bisa ka'idar dokokin ƙasa a wani shafin kuma shine kawo daidaitawar jayayya kan hurumin da ke bullowa tsakanin tsangayoyi don ana iya fuskantar inda tsangayoyi ke samun jayayya wajen hurumin aiwatawa to kotun tsarin mulki ce ke dibawa ta bayyana wanda ke da hurumin da kuma ingancin kundin tsarin tafiyar majalisar dokoki kamin a shiga aiwata shi. Wa ke iya tuntubar koti? Da farko shugaban jamhuriya, prime minister shugaban majalisar dokoki da kuma kaso ɗaya na rukunin 'yan majalisa cikin goma. Hakan ya danganci ne da abin da dokokin suka nuna. Amma dokokin da gwamnati ke batarwa kamin shugaban shugaban kasa ya sa hannu kan kudirin sai an kai su a kotun tsarin mulki a diba su. Amma su dokokin tsarin hurumai wa'annan shugaban jamhuriya ko firaminista aka baiwa zaɓin aika su a kotun tsarin mulki don dibar daidaiton su wannan ba tilas ba. Yaya ake tuntuɓar koti? Neman tambaya ne kawai ba wani cikin ka'idodi na musamman da za a yi ya dangantu da matsayin shugaban jamhuriya, firaminista ko shugaban majalisar dokoki. Studio Ghana. madala masu mu karshen labarin kenan na maricen yau a huta lahiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. na Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu buɗe suke. Na sani, duk da wannan ni kaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misallai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.